إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 29 ga watan novemba shekara ta 2014 wannan shine kaset na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara Asarin wannan littafi yana bayani ne dangane da hukunce-hukunce da ka'idoji waɗanda musulunci ya gindaya dangane da kwaikwayon Yahudawa da Kiristoci da sauran ainihin kafirai yana da gaske littafan da ainihin babban malaminmu الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد الأول آدم الألباني رحمه الله ya sanya wa kanshi mashru'i na karantar da littafan Ibn Taymiyyah a wannan makaranta a inda aka dacewar bayan rayuwarsa a ci gaba da waɗannan ayyuka waɗannan karatuttuka gabaki ɗayan su mallaka ne na karantar darul hadisi salafiya da ke nan Zaria a Najeriya kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa a ƙarƙashin haka bai halasta ga wani mutum ya nakalta ko ya kwafa ko ya juya ta kowace hanya ta gargajiya ko zamani ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba Allah ubangiji ya samu dace idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan wannan babban malami al-ustad doktor ainihin wato Nasir al-Aqal Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal Allah ya kara mishi ainihin lafiya da daukaka a inda yake mana bayanai dangane da muqaddima wanda yayi a karatun da muka yi a wancan zama yana kwararo mana maganganu a tattakaice dangane da tarihin ibnu taimiya mun ji har zuwa kan gaɓoɓin da ya magana akan ɗabi'un ibnu taimiya da ayyukan shi na ilimi da jaruntakar shi a wajen ainihin jihadi da kare musulunci da baki da hannu da dukkanin ainihin wato abin da zai iya za mu tashi a inda mala ya ce sabi'an gaba ta bakwai a cikin wannan takaitaccen tarihi na ibnu taimiya shine wafatuhu rasuwan shekul islam ibn taimiya inna min alamatil khairi lirajul salih wa qabulihi ladal muslimina malam yace na daga cikin alama alheri da ake ganewa ga mutumin kirki abinda idan an gani za a ƙara sanya ainihin wato yaƙini ko kuma marinjayin zato akan cewa lalle wannan mutumin nan mutumin kirki ne zahirin da muke gani na kirkinsa muna fata haka yake a wajen Allah wa qabulihi ladal muslimina da abin da ke nuna cewa musulmai sun karbi wannan mutumin ihsasuhum bi faqdihi hina yamut shine yadda za a ga musulmai sun damu suna jin damuwar rabuwa da wannan mutumi san da ya rasu na daga cikin abin da ake gane alaman mutumin kirki shine idan ya rasu a ga musulmi gaba daya sun hada akan damuwa da nuna bakin ciki akan rasa shi wannan kuma yakan hada hadda waɗanda suke makiyan shi sanda yake raye lidhalika kana salafu ya'udduna kasrata almusallina ala janazati rajuli min alamati alkhair wal qabul lahu dan haka magabata suke kirga daga cikin dalilan da ake gane cewa alamun da ake gane mutum yana da alkhairi kuma Allah ya karba ayyukansa shine kasratul musallina ala janazati rajuli yawan mutanen da za su halarci janazar mutum alama ce akan mutumin na alkhairi ne lidhalika qala al-imam ahmad dan haka al-imam ahmad rahimahullahu yake cewa qulu li ahli al-bid'ah bainana wa bainakum yawmul janaiz ku ce da yan bid'a bambancin mu da ku abinda zai bambance tsakanin mu da ku shine ranar janaiza mala qasi yace unzur manaqib al-imam ahmad libn al-jawzi karanta littafin manaqibul imami ahmad na ainihin malam abdurrahman ibn al-jawzi a cikin shafi na 505 tahqiq doktor abdullah ibn abdul muhsin at-turki a cikin ainihin kwafin da malam abdul muhsin at-turki yema tahqiqi sai mala ya ce ai anna a immati sunna ya nasu ma'anar wannan magana shine limaman sunna mutane suna yin jimami suna jin damuwar rasa su idza matu a sa'ad da suka rasu wa yakununa akthara mushayyi'ina yawma yamutuna kuma sukan kasance watin sun fi kowa yawan mutanen da ke raka gawo su ran da suka mutu wa qad shahida alwaqi'u bidhalika abin da ke faruwa a aikace ya tabbatar da haka duk inda wani malamin sunna yake idan ya rasu waqi'i yana tabbatar da haka sai a mashi jana'izar da ba a taba jin irinta ko aka ga irinta ko aka ji labarinta a inda yake rayuwa ba da gwargwadon zamani da yawan alƙaryar da yake rayuwa da gwargwadon shahararsa wannan baya buƙatar wani sharhi an sha jin karatu akan waɗannan irin matsaloli a tarihin malaman sunna ga sunan kana karantawa a cikin sirr alamin nubala zaka ji an ce wa kana janazatuhu mashhuda da wuya karan tarihin wani shararren malami da ya kware a ilimi kuma ya jajirce wajen karantar da sunna da kare ta baka ji an ambaci wannan game da ainihin wato rasuwarsa ba cewa jana'iza ta kasance abinda kowa ya ji labari ko gaba ɗaya al'amuran rayuwa sun tsaya cik a garin ko an rufe kasuwanni har ainihin wato ka ji ana cewa waɗanda suke suka yi gaba da shi ko wanda suka yi sanadiyar rasuwarsa sun fi kowa damuwa kama a kesan ibn taimiyya sarakunan da suka yi gaba da shi suka sanadiyar rasuwar shi sun fi kowa shiga damuwa sanda ya rasu saboda dawowa suka yi suna ainihin wato nadama suna kuka suna alhini mutanen gari kuma da sauran talakawa zuwa suka yi suna shafa gawar shi suna taba makara suna ganin za su ɗibi karama bayan da kuma da su ake haɗuwa ana mishi kutun gwila babu irin wanda ba bai ba haka yake faruwa ga malaman sunna haka ya faru ga malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah a nan garin kowa ya ga irin jana'izar da aka mishi ba a taba ganin taro kowane iri bane ko na biki ko na sarauta ko na siyasa ko na me tunda aka ba garin nan ba taba ganin shi ba tun zamanin da da zamanin turawa da bayan yanci da bayan komai ba a taba ganin taro irin na jana'izar shi ba Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa sun huta Allah ya sa su cikin rahama shi to wannan ya daga cikin alamar da ake gane mutum na kwarai ne a ga mutane daga ko ina sun zo sun shaida jana'izarsa wani zai mutu a cikin lungu a gosu ma wani ba zai sanya mutu ba sai bayan watanni ko kwanaki ko an jima ba a gan shi ba sai ka tambaya sai a ce ai yaro su ne saboda ko waɗanda mutane wato kimarsu tana bayyana da gwargwadon kimarsu a rayuwarsu kimarsu bayan mutuwarsu da gwargwadon kimarsu a rayuwarsu take bayyana Allah ya sa mu dace fama sami'an nasu bi misli janazatayil imamaini ahmad ibn hanbalin wa Ahmad ibn Taymiya hina mata mala yace mutane ba su taba jin labarin jana'iza irin waɗannan guda biyun ba na limaman nan guda biyu Ahmad ibn Hanbal da Ahmad ibn Taymiya waɗannan Ahmadai guda biyu jana'izar da aka yi musu da irin taron da aka yi a jana'izar su to ba a taba jin labarin irin ta ba min kasarati man shayya'ahuma saboda yawan waɗanda suka raka gawarsu wa kharaja ma'a janarati kullum minhuma da kuma yawan mutanen da suka fito don bin wannan gawa wa salla alaihima da yawan mutanen da suka fito don yi musu sallah fal muslimuna hum shuhada'ullahi fi ardihi su musulmai su ne shaidun Allah a cikin duniyar nan ta Allah ma'ana kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a cikin sahih bukhari cewa duk sanda mutum ya rasu mutane in suka bada shaida kwarai sai mala'iku su ɗaga wannan shaida zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma sai a karɓe ta shaidan nan ta kirkice ko ta banza kamar yadda sayyidina Umar aka wuce da gawa yace wajabat aka ce mutumin kirki mai alkhairi yace wajabat aka sake wucewa da gawa aka ce mutumin banza mara alheri yace wajabat kuma ya tabbata ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan riwaya ko a takeice shaidan mutanen duniya game da mutum a bakkar ɓace a wurin Allah maɗaukin sarki idan mutumin ya mutu suka ba da shaidar ƙwarai a kan shi Allah yana karba idan mutum ya mutu suka ba da shaidar banza a kan shi Allah yana karba Allah shi kyauta haza malam ya ce wannan kenan wa qad tufiya shaykhu rahimahullah ibn taymiya ya rasu Allah ya ji kansa wa huwa masjunun alhalin yana kulla a gidan yari bi sijnil qal'a bi dimashq a gidan yarin da ke cikin ainihin wannan bariki na sojoji a garin Dimashq lailatul ithnaini 20 min shahr dhulqa'da sanata 28 wa 700 lil hijra ya rusu ainihin a daren litinin wanda yake daren ashirin ga watan zulqa'ada a hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 728 kwatankwacin shekara 700 kenan yanzu da takwas fa habba kullu ahli dimashqa wa man haulaha sai dukkanin mutanen garin dimashq da garuruwan da ke kewaye da dimashq suka taso gaba daya lissalati alaihi dan yi mishi sallah wa tashyi'i janazatihi da kuma a raka gawarsa kuma abin da ya baka mamaki a lokacin babu ma hanyoyin sadarwa irin waɗannan na zamani waɗanda nan da nan labari zai kai ko'ina amma duk da haka mutanen da ke garuruwan da ke kewaye da dimashq duka sun ji labarin kuma sun taho an yi mishi wannan ainihin jana'iza ya rasu da dare gari ya waye bayan sallah azhar ko zuwa la'asar aka mai sallah amma sai da garin ya cika makil da mutanen garin da mutanen alƙarin da ke kewaye da garin ina fata an fahimci wannan kamar yadda kaga lokacin jana'izar mala albani Allah ji kan shi mutane tun daga Lagos wasu ma daga wajen Najeriya wasu daga Ghana wasu daga Kwatano wasu daga Niger haka suka dinga tahowa wasu ma basu iso garin nan ba saboda cunkoson ababen hawa wani ya bar abin hawan shi wajen kilomita talatin a wajen gari saboda yawan mutane Allah ji kansu da gafara shine mala yake cewa waqad ijtama'atil waqad ajma'atil masadirul lati ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدا يفوق الوصف gabaki daya littafan da suka ambaci tarihin rasuwarsa sun ba da labarin cewa tarin jama'a mai yawa kwarai sun halarci da na'idarsa waɗanda ya fuƙul wasfu ba zai yi a siffanta yawan mutanen ba rahimahullahu wa jazahu anil islami wal muslimina khairal jaza Allah ya jika ibnu taymiya Allah ya saka mashi da alkhairi sakamakon aikin da yawan musulunci da musulmai Allah ya saka mashi da mafi alherin sakamako a ƙasa mala ya ce masadiru tarjama wuraren da ya tsakuro wannan tarihi na ibn timiya daga ciki akwai awalan na ɗaya al'ilam li khairuddin zarakli littafin al'ilam da al'alam ne ba al'ilam ba al'alam ne ya sa alhamza a ƙasa al'alam na khairuddin zarakli a cikin mujallar na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da hudu da kuma al'alamul aliyya fi manaqib ibn taymiya lil hafiz umar al-bazzar daya daga cikin manyan ɗaliban makarantar ibn taymiya ba tahqiqu zuhair nishawish sannan salisan na uku akwai littafin al-bidayah wal nihaya ta ibn kathir ni dimashqi a cikin mujalladi na 14 shafi na 135 zuwa 139 sai littafin shadaratu zahab fi akhbari man zahab na ibn amad al-hanbali a cikin mujallad na shida shafi na tamanin zuwa tamanin da shida ko kuma littafin fawatul wafayat li muhammad ibn shakirin al-katabi a cikin juz'i na ɗaya shafi na saba'in da hudu zuwa tamanin ko kuma littafin kitabu zaili ala tabaqatul hanabila li abil farji abdurrahman ibn ahmad al-baghdadi shine ainihin a cikin shafi na 387 zuwa 408 da kuma littafin manakibul imami ahmad ibn hanbalin ibn al-jawzi tahqiqin doktor abdullah ibn abdul muhsin at-turki wannan dukkan tafannan suna nan a kwance anan din nan ba sai an je da nisa ba wasu su kuma suna sama sannan akwai ƙare-ƙaren wasu ma waɗanda bai ambata anan ba da tafai game da tarihin ibn timiya ba ba ba ba kananan ba iyakarsu ba kenan akwai su banda waɗannan wallahu ta'ala a'lam dama dai ya ce tarihin a tattakaice ne kuma mu ma mun biye mishi wajen takaitawa saboda a karatun da muka yi na baya na hamawiya an tsawaita kwarai game da bayani akan tarihin ibnu taymiya wanda ke neman ƙarin bayani yana iya neman waɗannan karatuka na muqaddiman ainihin wato karatun hamawiya ko kuma ya koma cikin wannan littafai da sauran littafan da malam bai ambata anan ba dan jin ƙare-ƙaren bayanai wallahu ta'ala a'lam to baya ganin sai ya kawo surori wato photocopy da ya yi na scanning din na waɗannan abin nan nusakh wadda suke khattiya rubutun hannu na littafin gashi nan ya kawo su kala-kala har wajen kala shidda waɗanda zai zo bayani akan watin yadda suke da matsayinsu a ilmance da makamantansu za mu tsallake wannan domin hotuna ne kawai na ainihin wato ga wanda yake da irin nuska zai ga irinsu gashi za ka ga hoton watin rubutun hannu ne kala-kala waɗanda shi malamin ya yi amfani da su shi nasirul aqal ya yi amfani da su wajen ta hakikin wannan littafi ga sanan ya kawo su kala daban-daban waɗanda suke rubuta wani ne wasu ma gab da zamanin ibn taimiyya din bayan rasuwar shi ba daɗewa ba aka rubuta su haka wannan ba ba abu ne da za tsaya ana karanta shi ba sai dai mutum ya kalla ya gani sai mu tsallaka zuwa inda yake cewa wasfun nusakhi al-makhtuta lil kitab an ga wajen ko yace bayani akan an-nusakh rubutun hannu al-makhtuta kwafin rubutun hannu lil kitab na wannan littafi tamma tahqiqu hadha al-kitab min khams nusakh makhtuta an yi an yi tahqiqi wannan littafi ta hanyar amfani da rubutun hannu kala biyar minha nuskhatani qadimatani daga cikin su akwai wasu copies guda biyu waɗanda suke da daddu ihdahuma daya daga cikin su kutibat sanata 15 ba'da al-mi'ati as-sabi'a lil hijra an rubuta ta a shekara ta 715 bayan hijira ma'ana kwatankwacin shekaru 700 kenan yanzu da 26 tun lokacin tana rubuce ai qabla wafatil muallifi bi 13 sana kafin ibnu taymiya ya mutu da shekara 13 ma'ana yana raye akai wannan kofin wasaniya ta biyu daga cikin dadaddun kofis din an rubuta ta ne sanata wahin wa 80 ba'da al-mi'ati as-sabi'a shekara na da hijira 781 kamar shekaru 665 kenan yanzu a 655 amin yes dan shi da hamsin da biyar kamar yanzu a ce daga lokacin da aka rubuta ta ai ba da wafatil muallifi bayan rasuwar shi malamin kenan ibnu taymiya amma salasi nusakh albaqiya sauran nuskokin guda uku kuma wanda suka rage fahiya mutaakhira ala ma sa'ubayyinuhu insha Allah su ku na baya ne daga baya aka rubuta su kamar da zan yi bayani in ji malam nasirul aqal wa qad ramastu li kulli nuskhatin bi ramz ya ce kowane kwafi daga cikinsu na sanya mushi ainihin wato wata alama wani alama da za a dinga gane shi in na ce nuskatu a nuskatu ba to ga abinda nake nufi tun daga su waɗancan tsofaffin waɗanda aka rubuta su tun ɗaya a cikin rayuwa ibn taimiya ɗaya kuma bayan rasuwar shi da kamar shekara hamsin zuwa da uku sauran guda ukun kuma da nan baya baya to dukansu ya musu rams sai ce wasammaituha bi rumuziha fil hamish duk sanda zan kira su a cikin footnote din nan to zan dinga cewa ne nuskatu a nuskatu ba nuskatu ja misali wa ardaftuha okay wa hiya sune akwai alif wa ba wa jim wa dal wa ta ya musu waɗannan ainihin abubuwan akwai abba ya amfani da abajad wannan lissafin harufa na jerin giyar harufa wanda ake amfani da shi na da abajad hawiz hafi to sai ɗauki abajad ya ba waɗannan sai ɗauki wata nuska kuma ya ba ta kwa za mu ji abin da yasa ya ainihin yi waɗannan abubuwa wa ardaftuha bil matbu'ati allati akhrajaha ash-shaykh Muhammad Hamid al-Fiqi rahimahullah sai na biyo sawun su waɗannan da kuma kwafi na shida wanda shine bugun inji wanda Sheikh Muhammad Hamid al-Fiqi yayi kokarin fitar da ita Allah ya gafarta mishi waqad lahastu kasrat al-furuqi bainaha wa bain al-makhtutat al-mutawaffira ladayya yace kuma na tsaya nayi tsinkayi yawan da aka samu na bambance bambance tsakanin waɗancan bugun rubutun hannu da kuma wannan kwafi wanda na samu na Malam Hamid al-Fiqi mimma ja'alani urajjihu bi annaha nusikhat am makhtutatin lam tarid ilayya yace abin da ya jawo na fara tunanin lalle wannan kwafi na Hamid Fiqi an kwafe shi daga wani rubutun hannu ne wanda ban same shi ba domin inda yana da alaka asalin shi na da alaka da kwafi din da na samu da na samu kamantakekeniya ta yi yawa sosai tsakanin shi da wani kwafi daga cikin wanda zan iya sa ran cewa shine asalin nashi amma sai aka tara ta yi bambanci da dukkanin guda biyar din bambancin kuma da ke nuna alamar ba daga wannan sos ɗin aka kwafe ta ba ina fata mun gane wannan to wannan abu ne da zai dama zai rajjahantu a zuciyar mai ta hakiki sai ya faɗi wannan hukunci wallahu ta'ala alam wa ala hadha ja'altuha bi masabati an-nuskhati as-sadisa su da haka sai na ɗauka ita ma wani kwafi ne mai zaman kanta aƙalla wani kwafi ne wanda nake tsammanin an kwafa daga wani asalin da ban same shi ba da haka kamar yana wakiltar wancan asalin da nake tsammanin daga na aka kwafe ta ina fata mun gane hikimar shi game da haka al'ula nuska ta ɗaya an nuskatul ula wa ramzuha alhamza shine ita ce nuskatul a malam yace wajadtuha na same ta ne dimna makhtutati maktabati Chester Viti an gojen ko wannan na same ta ne cikin tarin rubutun hannun da ke maktaba da ake ce ma Chester Viti akwai wata maktaba ce ta wani wadda wani mutum ya kafa ta a garin Dublin na ƙasar Ireland wanda aka fi sanin shi da suna Sir Alfred Chester Beatty asalin shi mutumin ƙasar America ne amma daga baya ya samu jinsiya ta ƙasar Ireland kenan ya zauna garin Dublin injiniya ne mining injiniya ne ya yi kuɗi sosai a rayuwarsa ya samu kuɗi masu yawa ya rasu in ba na manta ba a 1968 kamar shekaru 48 kenan ko kuma kamancin haka 46 yes to wannan mutumin ya kafa library kaman a ce yayi wakafi ne kenan inda yana zan faɗa da yaran musulmai ko yayi wakafi yayi yawon tattara littafai yana da agent da yawa a ko ina a duniya inda ake samun littafai a hawadir ilmiya na ƙarshen turawa da asiya da na ƙarshen larabawa tun daga wanda ake yi da tsantsan larabci da na urdu da na ainihin feshiya da makamantansu ya tara collection na littafai ba kankani ba jama'a akwai wani malami mutumin ƙasar misra da ya je maktabar ya aiki ya ba da labarin cewa makhtutat ɗin da suke wannan labirarin a collection na arabic har rubutun wasu malamai da aka sani wanda aka nema aka rasa suna nan a wajen irin rubutun su ibn qayyim rubutun hannunsu irin su zahabi irin su ibn jauzi ya lissafa malamai da yawa da ya ga rubutun hannunsu domin har kashi ce ya san rubutun hannun labirarin hanyar biya nan ana takama da shi a cikin labirarin sun duniya musamman private libraries waɗanda ba na jami'o'i ko na gwamnati ba kuma suna da ma'ari suna yawan yin abin nan me ake cin ma'ari ne ma trade fair ko exhibition yawa suna yin exhibition na kayayyakin da suke da su da littafai da sauransu kusan a duk shekara suna yi ba su ɗaya ba ba su biyu ba to wannan maktaba tana da wannan collection din na larabci na daga cikin collection waɗanda ake takama da su abin mamaki da abin takaici ƙasashen musulmai zuwa suke ma suna siya a wurinsu akan je a sai makhtutat sai su ba ku scan copies ko su ba ku e-electronic copies ko su muku photostat gwargwadon abin nan da aka yi contracting da aka yi jami'in ƙasashen musulmai saudi arabia ƙasar iraki kuwait da makamantansu sun ta siyan makhtutat a wurinsu ko kuma aika da ɗalibai musamman masu yin postgraduate ko masana masu bincike su tafi can ƙasa island ɗin su je su zauna a biya kuɗi na amfanin da za su yi da waɗannan littafan littafan musulmai ne fa jama'a har ƙur'ani akwai rubutun hannun manya-manyan malaman ƙur'ani irin su abu amr dani da makamantan suna na a wajen su sayi bukhari waɗanda suke tun zamanin dole abbasiya akwai su a wurin akwai littafin da aka ce al'agani asalin rubutun hannun shi malamin abul faraj wanda ya rubuta ya siyarwa da wani sarki a ƙasar andalus alhakam ibn hisham ya siyan mashi da shi akan dirhami dubu nawa ne na manta kuɗin shi ma yana nan a wajen galibinsu waɗanda aka sace ne sanda aka ta rigingimin horubus salibiya aka kai su ƙashen turawa shi kuma ya bi wannan alfred chesterfield ya biya sisi su wasu kuma ya yi amfani da ejen ejen ɗin shi da ke ƙasashen musulmai sun ta kawo mishi yana siya duk sanda wani ya mutu ko wani labirari ya zama ana ganin ya karye ko ya lalace ko zai halaka a wuraren da ake yaƙi ko ake ringimu sai a kwashe sai a kai mishi kuma ya ta siya shi kuma kundila ce ta littafai da aka yi tara wannan littafai yanzu ana takama da labirarin a duniya shine ake nufi da duk inda ka ji an ce Chester Beatty shi ake nufi labirari ne na wannan mutum mai suna Sir Alfred Chester Beatty a ƙasar ainihin Ireland a garin Dublin na ƙasar Ireland ina fata mun gane wannan to kaji shi ma anan yace Allah tibta ataha jami'atul imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya copies din da wannan jami'ar ta siya daga waɗannan turawa akwai littafin musulunci jama'a sanan zankama a ƙasashen turawa Allah kaɗai san yawan su akwai wani malami a wanda ake ce ma Yusuf al-Mar'ashari mutumin kasar Kuwait ne professor ne na makhtutat na sanin ilmomi game da makhtutat ya zo na kasar Jamus ya karantar a wata jami'a ta kasar Jamus sannan kuma kwararre ne akan ilimi na bincike na research ya littafi mai suna usuli kitabatul basil ilmi ina da kofin littafin gaskiya wani ya taba aran shi har yanzu ban ban ban iya an so shi daga mutumin da ya ara ba a cikin jami'a yayi bayanai dalla dalla game da wuraren da littafan musulunci suke zankame a kasashen turawa akwai inda har sai da ya dinga fadan yawan su misali a library na National Library na ƙasar Faransa a birnin Paris akwai sama da makhlutsat na larabci sama da guda 150 a ƙasar Jamus akwai a library guda ɗaya sama da guda 125 suna nan ya faɗa kowace ƙasa tun daga Ingila zuwa Switzerland zuwa Annamsa ita ce Austria ko zuwa ƙasashen Sweden a Netherlands da Portugal da, da, da Spain waɗannan manyan ƙasashen turawa waɗannan da kuma America duk ya lissafa a ƙasa kaza ce akwai a wuri kaza akwai a wuri kaza a wuri kaza akwai guda kaza saboda yayi yawo yayi mutaba waɗannan abubuwa ya lissafa su kala kala waɗanda suke sanan zankame haka wannan ma malamin Ujaju Khatib a littafin shi wanda yayi mai suna Lamahatun fil Maktaba al-Arabiyya wal Islamiyya ba littafin shi na na na hadisi din can ba na na ilimin hadisi ba lamahatun fil maktabati al-arabiyya wal islamiyya na ujaju khatib shi ma yayi magana akan wasu su suna nan zankame turawa sun kwashe su da suka bi mulkin mallaka kashin musulmai wadansu an sace ne wasu sun siya ne haka suna nan yanzu a library na congress na america haka akwai sahihul bukhari waɗanda suke an rubuta su tun bukhari yana raye suna na auren su waɗanda ake tunanin cewa ɗaliban da suka koyi karatu a goshi ne suka kwafe kaga waɗannan ma ma ashaddaha nafasta min al min al ma'lumat littafai ne masu kima ilmiya wanda su bayyana abubuwa da dama da ba a sani ba amma sun kwashe sun je sun boye mu ma na haka suka mana sun kwashe daga nan dan fodiyo sun kwashe a Tumbuktu sun kwashe a kasar Ghana babu inda ba su je sun yi irin wannan kwashe-kwashe da sace-sace ba sai su kuma sai su aje a kasashen su a cibiyoyin binciken su da jami'o'in su idan ka je ma saka ka da alaka da asalin inda littafan suke ba dole bane a baka shiga inda suke ba dole bane a baka ka shiga inda suke akwai wani malami a ƙasar nan wanda ya taƙiƙin littafin wanda ya rubutu a na doctorate shine malam malam birnin kudu dr dr abakar birnin kudu doctorate shi da ya akan talmud wannan littafin addinin yahudawa in ka ji tarihin yadda aka samu kwafin sai ka yi mamaki wani wanda ya je ƙasar ingila ne ya je ya dinga shiga a sace yana kwafewa da hannunsa yana kwafa a takardu yana fito da shi daga baya wani ma'aikacin labirari ya ga himma wannan sai ya ya mishi ijaza ya bashi dama ya je ya photocopy littafin sannan aka samu aka shigo da shi kashin musulmai talmud kaman littafi da ke magana aqidin yahudawa shine a cikin shi shine kamar qur'anin su wanda yake faɗan dokoki da abubuwan da ya kamata su wanda bai kamata su ba to akan shi ya rubutu akan ardun wa naqat yayi bayani akan meye a cikin shi gaskiya wanda ya dace da asalin addinin irin addinin sama da Allah ke sakawa me kuma karerayen da suka kara a cikin a cikin addinin a takeice kawai a shahidi shine sun kai matuƙa wajen kwashe ilmomin duniya waɗanda ba nasu ba sun sace sun ɓoye sannan kuma suna ihtikarin su ba su barin kowa ya kai gare su to a irin haka ne ka ji littafin musulunci ne ba kuma sai an sayawa da musulmai su sai da musulmai suka sa kuɗi suka siya to anan ne kuma ma malamin ya samu nuska mafi kima da ya wannan aikin akai kenan waye san iya sauran littafan da ake ta cigiya yanzu a duniya wanda ba a san inda suke ba wanda suke hannunsu wallahu alam babu wanda ya san iya kasu sai Allah kwarai kuwa ihya usunna ma a can saddauna a ingila aka samu kwafin ta da ba za a samu ihya usunna a ƙasar nan ba wata kila in ba an samu wani ya taba boyewa ba akwai su da yawa haka littafai za ka ta jin labarin cewa suna hannunsu maktutat mu muna da sakaci ne game da su har yanzu muna da sakaci ko nan kaje abin nan nan arewa house a kaduna akwai bangare na maktutat amma abin mamaki sai da wasu mutane suka zo daga america suka zo suka yi mutane conference suka yi symposium suka yi waye za su koya mutane yadda ake documenting yadda ake ajiye su ba za su lalace ba yadda za a mai da su zuwa kan lantarki a gyara su kuma da ƙarshe dai sun kwashe sun tafi da su sun kwashe kwafis dai sun tafi da su inda sun zo ne sun sa kuɗin su an yi conference sun kira masana an yi workshop an yi wane ne duk an koya mutane wajen shekaru hudu zuwa biyar baya suka naɗaɗe su a cikin abubuwan naɗe littafai na lantarki suka tafi da su wata jami'a ce daga america suka zo suka yi wannan suka collaborating da northern history research scheme suka yi wannan aikin ni na da hakkofin a ayyukan da aka yi proceedings na journal din da na na makalat din da aka gabatar a lokacin haka suka zo suka yi wannan aikin kuma sun ce za su je su yi ma a Sokoto dan su ma akwai a Sokoto irin waɗannan da wasu wurare akwai kuma suna nan zankana a ƙarshen nan na musulmai amma ba a ba su inaya ko dai aje su tira cewa dan wani misali yanzu a gidan shi nan da su kala kala ne wanda ya gada littafai ne da waƙoƙi da hatimomi da wane ne sai a je a samu akwati a daka kawai sai a rufe su shikenan tun suna zaune lafiya har su fara tsufa suna rima ko gara na ci har su lalace shikenan sun ɓaci shi bai fito da su ya kai inda za a aje su bisa kimar ilimin su din da za su tabbata ba kuma bai yi hakikin su ba bai komai da su ba sun lalace suna nan da yawa da za ku je nema kuma a matsayin ku na ɗalibai ko masu bincike ba za su ba ku za su ce a suna ganin wannan wani kayan gadon su ne to ilimi kuma ba kayan gadon kowa ba ne na Allah ne babu wanda yake da ihtikari akan shi ya kamata mu fahimci wannan daka idan ka samu sultani kana rike da shi kayan ilimi abin da ake so shine ka yada shi kowa ya sani baka san iya hidimar da hakan za ta haifar mai alkhairi a cikin mutane ba Allah ya sa mu dace mala yace wa tujadul ana bi maktabatiha al-markaziyya bir riyadh wannan kwafi wanda aka samo daga makarantar ai daga labirarin Chester Beatty yanzu yana nan a babbar cibiyar ita wannan jami'a ta al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya a ƙasar Riyadh bi raqam da lambar 4160 shine class mark ɗinta a ƙasa sai yace ulimtu annal maktaba wada atlaudi adlaha fa harisa jadida amma an bani labarin cewa wannan wato maktaba an canza mata sabon cataloging an canza mata firasa بعد أن استقيت منها هذا الرقم منني فليلاحظ bayan bayan na riga ba da anistaqaitu min hadha ar-raqam falyulahad bayan na riga na kwafo wannan lamba an zo an yi wani aiki da watakila yanzu lambar ta canza wa hiya nuskatun qadimatun yarji'u tarikhuha ila ma qabla wafatil muallif bi 13 sana yace kaji wannan wani kwafi ne wanda yake tsoho da dadde tarihin rubuta shi yana komawa zuwa ga rayuwar shi marubucin tun yana raye kafin ya rasu da shekara goma sha uku faƙad kutibat sanata hamsa ta ashara badal mi'ati sabi'a lil hijira an rubuta wannan kwafi a hijira na da shekara ɗari bakwai da goma sha biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana shine kamar yadda muka ce shekara kamar ɗari bakwai da ashirin da ainihin wato shida kenan a yanzu kama huwa mansusun fi akhiriha kamar yadda aka rubuta karara a ƙarshen littafin wa nasikhuha wanda ya rubutun rubutun hannun wani mutum ne mai suna huwa hilal ibn ali ibn hilal ibn zamil al-ja'fari sunan mutumin da ya rubutun kenan wa hiya nuskhatun muqabala bil asli kama ashara nasikhuha fi akhiriha kofi ne wanda an gwara shi da asalin kofin da ke shine asalin na malamin kamar yadda shi wannan hilalu dan aliyu dan hilal ya faɗa a ƙarshe wadadu auraqiha yawan takaddun wannan littafi wannan kwafi shine 60 wa 40 wa 200 wa tana da takadda guda 246 waraqatan wa waraqa da kuma shafi kenan zai zama shafi 492 safha domin kowane takarda tana da shafi guda biyu gaba da baya fi kulli safhatin tis'ata ashara sataran min al-qat'i al-mutawassit yace kowane shafi yana da layi 19 daga cikin irin takardawa take matsakaiciya ita ba doguwa sosai ba ba kuma kankanuwa sosai ba wa khattuha mutawassitun shi ma rubutun hannun shi ma matsakaici ne wa takthuru fiha al-aghlatu al-imla'iyya akwai yawan watin kurakurai na bugun na imla'i a jikinta jama'a kun ganta nan ita ce wannan wannan nuskar ga tana wannan ita ce nuskar da yake magana akai nan din nan ita ce nuska da yake magana a kai ta makarata labarin chester beach sai ce a wafiha shibuhun kabirun bi nuskatil ula wake na ya tsallake ko? wai jodi fiha sakta fiha al'aglatul imla'iyya akwai kurakure na spelling a cikinta wai jodi fiha sakatun ahyanan wani wuri akan samu wata kalmar ta faɗi ko ta lalace wa tsamsun da kuma inda aka goge ko aka kankare misali lakinnahu qalilun sai dai ba shi da yawa to ita wannan sai mata ramzi da a kamar misali yana ganin ita ce ta farko a jeren giya a tarihance shine logic din bata a din as-saniya nuska ta biyu an-nuskatu saniya wa ramzuha ta malan ya sa mata ramz da ainihin ta'un yace sawwartuha an-nuskatin mawjuda fil maktabati adh-dhahiriyya bi dimashq na yi photocopy ɗinta ne daga kwafin da ake da shi a maktabatu zahiriya wannan babban maktaba ta ƙasar dimashku wadda tarihinta ke komawa zuwa zamanin sarki wanda aka fi sani da suna almaliku zahir baibars albandaqdari shine ake dangantawa ana ce mata al-zahiriya zuwa ga tarihin shi wannan sarki ɗaya daga cikin sarakunan daular mamalik sarakunan nan na asalinsu wanda bayi ne sarakunan ƙasar misra to a zamanin shi ne ya kafa wannan labirari din kuma labirarin har yanzu yana existing ɗaya daga cikin muhimman labiraris a tarihin musulunci da shi ne ake ce mashi al-maktabatu az-zahiriya ana danganta shi zuwa ga wancan sarki mai suna az-zahiru baybars ina fata mun gane mala yace tahta raqam wata take da namba 2982 am wato wanda yake rakami gama gari ba sub heading din ba kenan wa raqamu da kuma lamba na 68 fit tauhid wa ilmil kalam an sake mishi lamba a cikin lamba wanda yake subheading na tauhidi da ilmul kalam a yadda ake cataloging din wato littafan a cikin maktabar waqad katabtu aidan waqad kutibat aidan qadiman ita ma wannan nuska an rubuta ta tintini sanata a cikin shekara ta wahidin wa samanina ba'da al-mi'ati sabi'a hijira annabi na da shekara 781 kwatankwacin shekara kamar 655 kenan yanzu insha Allah ay ba'da wafatil muallifi bi 53 sanatin faqat bayan rasuwar ainihin wato ibnu taymiya da gurgudan shekara 53 kawai ma'ana zamanin shi bai dade ba waɗanda suka rayu da shi ba su kare ba ana da sauran mutanen da suka rayu da shi akwai asar na rayuwar shi a duniya a lokacin aka rubuta wannan kwafi din shekara ta ainihin 781 wa nasikhuha wanda ya rubuta wannan kwafi kamar yadda yake a jiki sunan shi Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-Yuwai al-Yunini wani malami wanda a zahiri an fi sanin shi da suna ibn al-Yunaniya babban malamin Hanabila ne asalin shi mutumin ƙasa ainihin wato Ba'al Bakni yayi karantawa har alƙalanci yayi a wannan gari ya rasu hijira na da shekara bakwai. da tamanin da tara kamar shekaru ɗari shida kenan yanzu da arba'in da bakwai insha Allah wannan malami shine a jikin ainihin wannan kwafi aka rubuta cewa shine mutumin da ya kwafe ta malam muhammad dan muhammad wanda aka fi sani da suna ibn al-yunaniya ga yacan shine yake cewa al-yunini alhambali mai bin mazhabin hanabila wa adadu auraqiha adadin takaddun da ke jikin wannan kwafi shine samanin wa mi'atai waraka wato takadda ɗari biyu da takwas ai wato yana nufin sitata ashara wa arba mi'ati safha shafi ɗari shida kenan da goma ɗari hudu kenan da goma sha shida fi kulli safhatin a jikin kowane kwafi akwai tis'ata asar ashara satran akwai ainihin layi goma sha tara min alqat'il mutawassit na daga rubutu wanda yake a takaddar da aka yi shi matsakaiciya ce wahiyar nuskatun aidan muƙabala shi ma kwafi ne wanda a zahiri an yi muƙabalarsa an tsaya an tantance shi daga wani kwafi da yake asalinsa wa fiha shubuhun kabirun bin nuskatil ula alif kuma akwai kamantakekeniya mai yawa tsakanin wannan kwafi na ainihin wato ba da kuma kwafin can na a mimma yurajjihu annahuma qubilata ala nuskatin wahida abin da yake ƙara ƙarfin cewa ga alama su biyun an gwada su ne da wata nuska guda ɗaya wadda suke koma zuwa gare ta فهما كثيرا ما يتفقان في الأخطاء والسقط dan akwai alamar cewa su biyun suna yin kama da juna wajen kurakurai da inda kalmomi suka fadi azan ko jaraba ne na su man shaibu sune malaman makaranta ana ganewa haka ko idan ana so akan gane wanda ya kwafi na wani idan kaga duk kuskuren da ya kai shi ma yayi sai kamar photocopy ne inda ya bar dugo shi ma ya bari wani ma sai kwafi har da lambar asalin da yake sata ko eh illa anna thaniyata ta ajwadu min al-ula fil imla'i wal fil khat wal imla sai dai wannan ta biyun tafi kyau tafi ta dayan kyau dangane da ainihin irin rubutun al-khat irin handwriting din wal imla da kuma bin ka'idojin rubutu wajen cika harufa da kuma ainihin wato iya zana su da yadda aka yi su amma ma a da zalika amma in banda wannan abubuwan guda biyu imla'i da khattu fahuma tattafiqani fil galib su biyun a mafi yawan wurare sun yi kama da juna suna yin daidai da juna an-nuskatu thalitha wa ramzuha ba'un sai kuma yace nuska ta uku wadda aka yi mata alama da ba'un wa qad sawwartuha min qismil makhtutati bi jami'ati al-malik saud al-riyad yace ita kuma wannan kwafin na samo ta ne nayi photocopy dinta daga cibiyar kula da rubutun hannu cibiyar adana littattafai rubutun hannu na jami'ar sarki sa'udu a riyadh a cikin lamba ta 27 waƙar sauwarat ha jami'atul maliki sa'ud an nuskatin maujuda bil maktabati sa'udiyya attabi'a li ri'asatil bu'us al-ilmiyyah wal ifta wad da'wah wal irshad yace ita ma jami'an sarki sa'ud din ta samu wannan kwafi ɗin ne ta yi photocopy ɗin shi daga ainihin wato babban labirari na ƙasar saudiya wanda yake ƙarƙashin hukumar kula da binciken ilimi da fatawa da wa'azi da shiryatarwa hukuma ce mai zaman kanta ta gwamnati a ƙasar saudi arabia sunanta al-ri'asatul amma lil buhusul ilmiya wal ifta wad da'wat wal irshad hukumar kula da binciken ilimi da fatawa da wa'azi da shiryatar da al'umma ta ta rakam ƙarƙashin lamba mai ɗari biyar da sittin da hudu sai kuma slash baka tamanin da biyar tamanin da shida ana ku? to tamanin da biyar ne ana wani na'am sai ce wa kad kutibat sanata wannan kwafin shi kuma an rubuta shi ne sanata alf wa salasin wa ishirina wa mi'atin shekara ta 1223 bayan hijira wato kwatankwacin shekara 200 kenan da 13 a yanzu insha Allah wa nasikhuha sunan wanda ya rubuta wannan kwafi ismuhu mustafa sunan shi mustafa almad'u bishaurani wanda yake ce ma shaurani wa hiya nusfatun wadiha wa jayyidatul khat kwafi ne wanda yake komai nashi ya fito fili kuma rubutun yana da kyau kwarai nuskatu ba din nan tana da kyau kwarai kamar yadda ya ambata idan ka kalla a cikin waɗannan ainihin wato hotunan da ya kawo nuskatu ba ce ko eh ba eh ta ainihin saudiya din yace rubutunta yana da ainihin khat wadih rubutu wanda yake abin nan nuskatun wadiha wa zayyatul khat rubutunta mai kyau ne kwarai wa fiha ba'd at-ta'liqat al-hamishiyya akwai wasu 'yan rubuce-rubuce da aka yi a gefe da kasanta shine hamish kenan wa harfuha saghirun sannan girman harufan rubutun kanana ne wa adadu awraqiha yawan takaddunta 16 wa 200 waraka tana da takadda ne guda 216 wanda zai kama za ta zama tana da shafi guda 400 kenan da 32 min al-qat'i al-mutawassiti na daga ainihin copy wanda yake wato takadda ce take matsakaiciya fi kulli safhatin 15 satran a cikin kowane shafi akwai ainihin layi guda goma sha biyar kun ganta jama'a ita ce wannan kwafi ɗin ga shi nan shi ne wannan shafi na biyun nan shi ne wanda ya da suna nuskatu ainihin wato ba ta maktaba ta jami'ar masarki sa'ud al-islamiyya ita kuma waccan ta'un ga ta nan anan ga ta'un wannan ita ce ta'un ta maktabatu zahiriya kenan wanda ya ɗauko a maktabatu zahiriya ita ce wannan ita ce mai ta'un na bata muna biyu sai ya ce a arrabi'a ko annuskatu sorry wa hiya ajwadun nusakhi itqanan wannan tafi kowace nuska kyau wajen wato tantance ta da akai wa aqalluha akhta'an kuma tafi kowace karancin kurakurai wa yandaru fiha saqat kuma akwai karancin samun inda wani abu ya fada a jikinta na kalma ko harafi wa qad qubilat bi usulin an gwada ta da nuskoki ba guda ɗaya ba suna da yawa kama huwa mansusun fi akhiriha kama yadda aka faɗa ƙarar aka rubuta a ƙarshenta wa fi asna'iha da kuma a tsakankani a cikin sanda ake maganganu mai rubutun yakan ce an yi muƙabala wannan da wuri kaza an yi muƙabala wannan da, da, an gyara wannan daga wuri kaza sai kuma an nuskatu rabi'a wa ramzuha jimun sai nuska wata take da ainihin wato rakam na ramzi shine jimun ta hudu kenan wa qad wasalatni min daril kutubi bil qahira musawwaratan bil microfilm yace wannan kuma ta same ne ta zo gare ni ta iske ni ne an kawo min ita daga babban cibiyar tattara littafai ta alkahira darul kutub bil kahira musawwara wanda aka kwafe ta bil microfilm microfilm da ake faɗa na irin wani technology ne da yanzu kusa an daina yayin shi saboda an samu technology da ya fi shi kyau da shine hanyar tattara bayanai masu yawa waɗanda za a tahzini a saka su a wani ainihin wato kamar yadda kaga ana saka abu a cikin flash ko a disk ko makamancin to haka ake saka shi da a cikin microfilm yadda an yi compressing din shi an matse shi sai zama ya dauki bayani da dama amma a cikin kankanin abu to haka aka saka ta aka kai mishi ko yanzu ne idan ana so a aika da bayanai da yawa akan internet ko makamancin shi ko ta email akwai technology da ake amfani da suna compressing na daurewa yadda ka an daura kayan alhazai kaga an daura kaya masu tarin yawa amma sun zama 'yan kaɗan an matse an matse to haka ake matse bayanai a cikin irin waɗannan kayayyaki na zamani masu harka da kwamfuta za su fi ni sanin wannan to irin su disket da makamantansu ko to haka aka kwafo ta aka kawo mai ita daga daga matsaba'a ta darul kutubi a kahira wahiya bi darul kutubi misriya tana nan kwafi din suna da shi a darul kutubi misriya ta hata rakam karkashin lamba ta 4155 tasawuf a cikin wato subheading na littafan sufanci wahiya majhuratu tarikh wannan kwafin ba a san date din da aka rubuta shi ba babu a jiki walam yuktub alaiha ismun nasikh kuma babu sunan wanda ya kwafe walakin yadhharu li min shakliha annaha mutaakhiratan nasakh amma dai daga yanayinta ina kokarin na fahimci cewa inji malam nasirul aqal na fahimci cewa ta baya baya ce daga baya aka yi ta adada auraqiha yawan takaddunta guda 270 sannan da haka yana nufin ta da shafi 540 kenan safhatan min al-qat'i al-mutawassit na daga matsakaicin takadda kullu safhatin tatakawwanu min 13 am 23 satara kowane shafi na dauke da layi 23 harfuha kabirun tana da harufa manya wa khattuha jamilun wa wadihun sannan rubutun mai kyau ne kuma wanda yake yana fitowa karara wahiya qallatul akhta'i was saqat tana da karancin kurakurai da faduwa harufa ko kalmomi kama annaha nuskatun muqabala aidan kama yadda yake yana bayyana gare ni cewa ita ma an yi muqabalata da wasu nuskoki ga tanan nuskatu jim ko jim ce ko ita ce wannan dama wannan ita ce nuskatu jim an ganta sai ya ce sai kuma ya ce a nuskatu alhamisa nuska ta biyar wa ramzuha ita ma ramzuha shine dalul wa qad wasalat ni aidan musawwara bil microfilm min daril kutub al misriya bil qahira ta tarqam ita ma an kawo ta ne tare aka kawo su da waccan daga wuri daya aka kawo su daga darul kutub al misriya a qahira ta hanyar ainihin wato technology na microfilm tana karkashin lamba ta 2540 a can din tasawuf wa akhlaq a cikin subheading na littafan sufanci da ɗabi'u wahiya majlotun nasir ita ma ba a san waye rubuta ta ba wa tarihin nasar kuma ba a san yaushe aka rubuta ta ba lakin ya zaharu li annaha hadithatun naskhi ka sabiqatiha sai dai ina ganin yana bayyana gare ni inji malam nasir al-aqal cewa sabuwar nuska ce kamar wacce da ta gabata wa adadu awraqiha yawan takaddunta 240 warakatan sannan tana da shafi kenan guda 480 min al-qat'i al-mutawassit fi kulli safhatin a cikin kowane safa akwai takadda akwai layi 23 a cikin waɗannan ainihin takaddu wa harfuha mutawassitun haruffanta matsakaita ne wa khattuha jamilun wa wadihun jiddan rubutun hannun yana da kyau kwarai kuma ya fito sosai wa qayatul akhta'i was saqati kuma tana da karancin kurakurai da karancin faduwa harfa wa hiya muqabala aidan har ila ita ma an tsaya an gyara ta wa kathiran ma tattafiqu ma nuskhatil jim kuma suna yin kama sosai ita da waccan da ta gabace ta bal yaqillu al-ikhtilafu bainahuma yace kai ba ma haka ba sabani tsakankanin su kadan ne kwarai mimma ja'alani urajjuhu annahuma kutiba an aslin wahid abin da yasa nake ganin kaman wato an rubuta su ne daga asali guda daya ita wannan dalun wanda yake bada bayani dinnan yanzu ga tanan ita kuma kamar yadda ya kawo hotonta anan ita ce wannan ga suna a shafi ɗaya ta da ƴan ta wannan ita ce jim wannan ita kuma ita ce dalun za ga sun yi kama da juna kwarai kamar ma rubutu ne iri ɗaya ina fata mun gane wannan dukan su waɗanda aka kawo mishi da microfilm daga ainihin ƙasar misra sai ce kama tujadu nuskatani kama tujadu ladayya nuskatani ukhrayani kuntu asta'anisu bihima inda ikhtilafin nusakh yace baya ga waɗannan biyar din dama ya ce mana guda biyar ne waɗanda ainihin wato yayi amfani da su wajen mene wajen wannan tahqiqi ko to yace kuma ina da wasu copies guda biyu waɗanda asta'anisu bihima waɗanda nake neman mafita ta hanyar su nakan yi amfani da su na koma zuwa gare su inda ikhtilafin nusakhi idan copies din duk suka saba ma'ana sai ga kalma a wannan copy kaza a wannan copy kaza kowanne ya bambanta da juna ko kuma mafiya sun bambanta da junansu sai kan koma kan waɗannan guda biyun don neman ƙarin haske lakin ni lam a'ata midhuma lam a'ata midhuma sai dai ni ban dogara da su ba li'anna al'ula domin ɗaya daga cikin su ta farkon وهي نسخة وصلتني من مكتبة برلين دا ألمانيا itace kofin da na samu daga labirari na ainihin wato Berlin Berlin ta kasar Jamus babban birnin kasar Jamus shine babban birnin su ko director wannan kanat naqisa ta kasance tauyayya ce wala yujadu minha illa aqalla min an-nisf al-akhir minha babu abinda ake samu daga gare ta sai mafi ƙasa da rabin ƙarshe ma'ana rabin littafin kamar daga tsakiya zuwa ƙarshe to bai kai haka ba abin da aka samu kaga ba complete bace ita ba cikakkiya bace hiya naqisa jiddan da haka ba zai yi a dogara da ita a matsayin a ce ita ma copy ne da za a bata lamba a kirga ta a cikin nusak mu'tamada ba amma mai malaye da ita ya aje ta a gefe a sanda ya zo daga inda take nunawa zuwa ƙarshen in ya samu wani matsala yana komawa ya sake consulting meye ita kuma take cewa ina fata mun gane wannan ita ma ya saka hotonta anan gata nuska ta ainihin wato kasar Berlin ita ce wannan gata mai rubutu wanda yake tafkake haka kaman bold ita ce nuska kasar Berlin din gata ya saka su yace to baya dogara da ita amma yana ainihin wato abin nan da ita yana komawa gare ta inda ya samu matsala da wurin da yake dubawa sai ce wa nisfa awwal wa juz'un min akhiriha mafqudun bangaren rabin farko da kuma wani bangare na karshen shi karshen duk babu shi wa yadharu anna kutibat fi hududi sanati 800 yana bayyana gare ni cewa inji malam Nasir al-Aqal an rubuta wannan kwafi a wajejen shekara ta 800 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar shekara 600 kenan da 36 yanzu insha Allah wa hiya fi maktabati Berlin ta ta raqam tana wannan babban labirari na ƙasar Berlin ne wanda a cikin lamba ta 1986 wasaniya nuska ta biyu wadda na ajiye nake amfani da ita in jimal nasr al-aqal ita ce yaksuru fiha at-tahrif wa tasif tana da yawan canza harafi da canza dugu wa hiya musawwara ita kuma an yi ainihin photocopy dinta ne bi qismil makhtutat a bangaren kula da rubutun hannu bi jami'atul malik saud a jami'ar sarki saud ta ta rakam a lamba ta 1203 wa tarajjaha ladayya annaha musawwara an makhtutatin tujadu maktabati al-awqaf bi Baghdad wanda ina ganin alamar kamar na rinjaye akan cewa wannan kwafi an yi photocopy ɗin shi ne daga copy ɗin da ake da shi a cibiyar kula da littafai waɗanda aka bayar wakafi ta ƙasar Baghdad ga ita ma ga kwafinta ya saka a nan ita ce wannan ta ƙarshe ɗin nan wadda daga ita sai rubutu wanda yake na inji ita ce wadda aka samu da yake cewa yana tsammanin an kwafe ta ne daga wani kwafi na Baghdad wanda ya ce bai ɗauke ta a matsayin madogara ba amma yakan koma gare ta idan ya samu matsala da asalin madogarar shi ina fata mun gane wannan da sai ke cewa wahiyar mutu'akhiratin nasakh ita kuma ta nan baya baya ce ta nan kurkusa ce faqad kutibar sanata 40 wa 300 ba'da al-alf lil hijra shekara na da hijira na da shekara 1300 da ainihin wato hudu ko kamar shekara ɗari kenan da talatin da biyu da talatin da biyu nan nan kusa kenan kaga ita wannan kusan ita ce mutaakhira jami'an an gairiha amma al-matbu'a ita ko bugun inji din nan fa hiya tilka allati akhrajaha ash-shaykh Muhammad Hamid al-Fiqi ita ce kofin da malam Hamid al-Fiqi ya fitar tubi'at bi matba'ati as-sunnah al-muhammadiyya an buga ta a wannan kamfani mai suna matba'atu sunnah al-muhammadiyya وهي الطبعة الثانية أبو قنت نبي سنة تسع وستين بعد المئة الثالثة عشر للهجرة هجرة نبي على شكرة دبو دري أكد ستين ترى كمان شكرو ستين بقوي كنا إن شاء الله علما بأن الكتابة طبع مرات yace amma dai ina sanar cewa wannan littafi an buga shi an buga ba su ɗaya ba su biyu ba lakin na hadhihi tab'a min ajwadiha sai dai wannan bugu ya fi kowanne kyau wa akthariha tadawulan kuma yafi yin samun circulation ya je ko ina fil aswaq a kasuwanni wa bainan nasi da kuma tsakanin mutane masu karatu walam tukharraj ahadithuha ba ai takhrijin hadisan wannan kofi ba wa atharaha da kuma ainihin maganganun da aka ciro daga mutanen dawa walam yutarjim a alamaha kuma ba ai tarihin manyan mazajen da aka ambata a littafin ba innama kutibat alaiha ba'd ta'liqat sai dai kawai an ɗanyi wasu ‘yan bayanai a geggefe haka kama anna shekha Muhammad Hamid rahimahullahu lam yushir ila nuskatil makhtuta allati tansakha an hal kitab kamar yadda shi Hamid al-Fiqhin bai yi bayanin Allah ya ji kanshi bai yi bayanin ina ne ya samo kofin rubutun hannun shi wanda daga jike ku fa bai irin waɗannan bayanan cewa na samu a kaza na samu a kaza ba kawai dai ga ta nan bugun inji daga ina aka yi tashitin ɗinta menene wurin da aka baka tafsirin din babu bayani akai wa kad qabaltuha ma an-nusakil makhtuta yace na tsaya na gwada ta da waɗannan rubutun hannun tatmiman lil fa'ida dan cika fa'ida wa khidmatan lil qari wal kitab dan kuma ƙara yin aiki ga shi makaranci da mai da littafin li'annaha domin wannan kwafi nuskhatun mutadawila nuska ce wadda ta shiga cikin hannun mutane wa mashhura kuma ta shahara wa satabqa kadhalika za ta ci gaba tabbata a hannun mutane za ta ci gaba tabbata kuma a matsayin mashhuriya lidhalika ra'aytu annahu lizaman alayya an unabbiha ala furuqiha fi daw'il makhtutat dan haka naga dacewa dole na tsaya ne bayani akan bambancin da ke tsakaninta da sauran ainihin wato copies wanda suke rubutun hannu to kaji bayani game da ainihin rubuce-rubucen hannu waɗanda malam nasirul aqal ya amfani da su wajen tattara wannan tahqiqi da yin waɗannan gyare-gyare aiki ne na tahqiqi kamar da muka sha faɗa ba aiki ne na mai kasala ba ko mai gaggawa ko wanda yake yana da saurin yanke hukunci aiki ne da ke buƙatar bayan ƙwarewa ta ilimi da sanin ƙa'idojin yana buƙatar haƙuri da juriya da kuma zurfin tunani da mutaba'ar aikin bisa basira da ƙoƙarin harhaɗa abubuwa da iya gano abubuwa da iya mulahazat da haka baya buƙatar gaggawa duk mutumin da ke gaggawa ba zai iya shi ba ko yayi kuma zai yi shirme ne kawai da shiririta Allah ya samu dace sai mu je inda malai yake cewa alkitabul muhaqqaq wadannan masu kofi din na Misra suna ganin wannan karatun a cikin nasu a watsar da su yanzu an dawo inda suke har yanzu dai ko sai a hankali sai an zo dirasun tahaliliya libadi mawdu'atul kitab shine inda za ku dawo cikin network ɗin ku ko yanzu kun samu disconnection kenan alkitabul muhaqqaq ismuhu wa tarihu ta'alifihi shi wannan littafi na iqtida'us siratal mustaqim menene asalin sunan yanka da malam ibn taymiya ya sa mushi sannan a wani shekara ibn taymiya rahimahullahu ya rubuta wannan littafi mala yace awwalan ismuhu wa unwanuhu sunan littafin ikhtalafat an-nusakh fi ism al-kitab ikhtilafan tafifan waɗannan copies gabaki ɗayan su suna da sabani dan kankani dangane da yadda aka ruwaito aka aka rubuta sunan littafin a jikin su fa fi nuskati ba wa jim wa dal fa fi nusakhi da ba wa jim wa dal a copies din ba'un da jimun da dalun to kai ka gane su wanda yake nufi bai ce maka yanzu nuskar berlin da nuskar chester beatty da nuskar wane ne kai ka gane ma'ana wannan rumutsin ko a cikin nuska ba'un da nuska jimun da nuska dalun an rubuta iktida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim da'us siratul mustaqim bin hanyar siraɗi madaidaici li mukhalafati ashabul jahim dan sabawa dan sabawa mazowa jahannama da lamun wanda yake nuna lamu ta'ali domin me yasa ake bin wancan hanya dan a sabawa mazowa wuta kafirai kenan Allah ya tsare mu wa fi a a jikin nuskar a lam astati an atabayyana al-unwana kullahu ban iya gane gaba ɗaya sunan littafin kacokan ɗin shi ba li'anna akhirahu matmus saboda ƙarshen sunan ya goge falwadihu minhu abin da ya fito kawai zaka iya karantawa a jikin nuskatu a kitabu iqtida kitabu iqtida littafin iqtida'u kai abin da ke rubuce a jikin nuskar kenan faqat iya kashi kenan wa fi ta a jikin nuskatu tafa iqtida'u siratal mustaqim fi raddi ala ashabil jahim shi kuma ibn nashi sunan daban kwaikwayon bibiyar hanya ta siraɗi madaidaici fin raddi dangane da mai da martani ala ashabil jahim akan mazowa jahannama kaga can li mukhalafa nan kuma fin raddi ala wa fi nuskati berlin a wannan nuska wadda ba ta da lamba ta berlin iqtida'u siratul mustaqim wa mujanabatu ashabil jahim bibiyan sawun siratul mustaqim da kuma karka kaucewa daga hanyar ‘yan wuta, janye jiki ko mujanaba janye jiki daga hanyar ‘yan wuta, wafi nuska ta jami'atul Malik Sa'ud Rakam, a wannan nuska kuma ta jami'ar Sa'ud mai lamba ta 1203, iktida usratul mustaqim fi mukhalafati ahalil jahim. Wato duka saɓanin na zuwa ne a tsakankanin nan, amma farkon sunan da ƙarshen duka ya yi iri ɗaya, daga tun daga kan ainihin wato li mukhalafa wani fin raddi ala wani kuma wa mujanaba wannan kuma fi mukhalafati ahli amma ƙarshen yana yin daya farkon na yin daya wa fil matbu'ati a jikin bugun da yake na inji din nan na malam Hamid Fiqi kuwa an buga ne da iqtida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim shi kuma babu mukhalafata kenan da zama mukhalafata ashabil jahim iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim za a yi wasanin shi kuma da mukhalafatu din sai zama iktida'u shine mubtada kenan wa huwa mudafun asrat almustaqi asrat mudafu ilayhi almustaqim ya zama shine sifa na asrat sai zama mukhalafatu shi kuma shine khabarin iktida'u din ko kuma ya zama iktida'u asrat almustaqim sai in aka ce mukhalafata da da nasba sai zama yana tamyizi kenan yana bayyana ainihin alhal kenan sai zama iktida'u khabari ne cewa haza kitabu ko kuma kitabun ya tahaddasu an iktira'i ko wani abu makamanci haka za a yi takadiri da dole a kaddara wani abu a farkon ya zama wannan khabarin mahazufin ne kenan sai zama mukhalafata din zai zama an mishi nasba a karkashin cewa wato halin kasancewar ana sabawa in jahannama wallahu alam dukan su za su iya dauka a ainihin wato kaida ta larabci kama annal muallifa rahimahullahu ashara kad ashara ila alkitabi fi kutubihi al-ukhra kamar yadda kuma ibn taymiya da kanshi Allah ya ji kanshi yayi ishara zuwa ga wannan littafi a wasu tafan shi fa fil mujallad athani wal 20 a cikin ainihin mujallad na 20 da biyu go na a shafi na 154 min majmu'il fatawa a cikin fatawa tashi ashara ila alkitabi yayi nuni zuwa ga wannan littafi wasammahu ya kira shi da suna iqtida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim sunan da ya dace da abin da ke jikin nuskokin can guda uku na farko kenan ko ba'un da jimun da dal wanda yake da lamun walidhalika rajjahatu hadha al-unwan lil-kitab malai ce dan haka na karkata zuwa ga wannan unwanin wanda yazo a na farkon can domin shine abinda malamin da kanshi ya kira sunan littafin yafi kusa da a ce shine sunan yankan da ainihin wato me shi ya saka mishi lianna akthara nusakhi al-makhtuta ittafaqat alayhi wa lianna akthara nusakhi al-makhtuta ittafaqat alayhi kuma saboda mafi rinjaye daga cikin copies din na hannu sun hada akan shi gashi nan kofi guda uku kama ashara almuallifu ila alkitabi marratan ukhra fi majmu'il fatawa kamar yadda da kanshi ibnu taymiya ya ƙara ishara zuwa ga littafin nan a fatawa har ila yau a mujallad na goma shafi na 371 yace lakinnahu zakara sadr al-unwan sai ya ambaci farkon kawai yace iqtida'us siratal mustaqim faqat iyakan nan wa hadha qad ijtama'at alayhi jami'un nusakh ambatan wannan farkon kuwa kusan dukkaninsu sun haɗa kai dukkan waɗannan nuskoki in banda nuskatu a wadda take ita kawai iktida'u kawai ta faɗa kowanne sun yi daidai wa daida wajen ambatan farkon jumlan nan da suna iktida'u siratil mustaqim dama matsalar daga nan ne zuwa ƙarshe wallahu ta'ala a'lam to kaji sunan littafin nan tabbataccen sunan shi shine kamar yadda ya saka a jikin bangon iktida'u siratil mustaqim li mukhalafati ashabil jahim kwaikwayon wato tafarki wanda yake na siratsi tsayayye hanya mai kakkiya hanya wata ke sambal don sabawa hanyar mazowa jahannama haka yake anaku nuskan misra ya yake mukhalafata ko wanda ya zo da irin na na wato matsabuwa kenan ko yadda yake a matsabuwa mai mukhalafata to ka ji sai ce tarihu ta alifihi tarihin rubuta wannan littafi amma an tarika tarifin kitab fa inna hunaka ma yadullu ala anna alkitaba ullifa qabla sanati 15 ba'da al-mi'ati as-sabi'a dangane da tarihin rubuta littafin akwai abin da ke ishara akan cewa littafin an rubuta shi kafin shekara ta 715 mana daga yanzu kamar shekara 721 kenan misali abin da yake nufi shine saboda mun ji ya ce nuskatu a an rubuta ta a wannan a rubuta cewa mai rubutun ya ce an kwafe ta ne a wannan shekara shekara ta 715 to da ba a yi ba da ina zai kwafe sai da aka yi littafin sanai samu ya kwafe ko tun da ya kwafe ta a wannan shekara ya nuna kafin shekara aka yi littafin ko kuma alal adna a ce a shekarar ne a ce ana yi ya samu zance mafi ainihin wato kurewa kenan amma akalla ya zama shekara ɗaya ko biyu ko haka baya malamai suna amfani da irin wannan fikirar wajen gane abubuwan da suka faru ga wani malami kaji an ce an tabbatar da yana raye har zuwa shekara ta kaza in ba sun tarihi mutuwa shi ba ce baqiya hayyan ila am kaza au sabata annahu kana hayyan ila sanata kaza saboda an samu yayi wani rubutu a wannan zamanin ko ya shiga wani gari a wannan shekara ko wasu ɗalibai sun ce mun yi riwaya a gunshi a shekara ta kaza ko ya ba da labarin wata waƙi'a ta faru cewa a shekara ta kaza an yi kaza an yi kaza sai muka nemi tarihin rayuwar shi yaushe rasu sai mu gani ba amma a cikin littafin sai muka ji misali malamin tarihi yana cewa a shekara ta kaza an yi kaza kaza muna raye a shekara kaza an yi kaza kaza sai a ce baqi hayyan ila tilka sana mun gane abin da ke baya ko ba za ka iya sani ba to haka wannan ma shine yace tabbas littafin nan akwai ishara akan cewa an rubuta shi kafin shekara ta 715 wa hadha huwa tarihu naski al-maktutati al-a allati ashartu ilaiha anifan domin wannan shine tarihin rubuta wannan copy na ainihin wato a kenan kamar yadda ne ishara dazun walam yatabayyan li bitahdidi fi ayi sanatin tamma ta'aliful kitab amma keke da keken shekarar da aka rubuta littafin wannan bai bayyana gare ni ba innama fil kitabi wa asna'ihi ma yadullu ala annahu lam yakun min aqdami kutubi shaykh banda dai cewa kawai a cikin littafin da abubuwan da ibn taymiya yake faɗa akwai isharori da suke nuna cewa ba shi littafin shi mafi dadewa ba cewa yana da gaskiya littafin shi na baya baya ko na tsakiya tsakiya li'annahu kaseeran ma yuhilu asna'a ardihi li mawdu'atil kitabi ala kitabatihi wa buhusihi sabiqa saboda su da dama a cikin littafin yana yawan yin reference ya kawo wasu maganganu ya ce suna cikin wuri kaza ko na yi maganarsu a littafi na mai suna kaza ko na yi maganarsu a fatawata mai suna kaza alama akan waɗannan fatoyi da waɗannan littafai sun rigayi wannan kenan ina fata mun gane وذلك في مواضع كثيرة جدا خاصة في آخر الكتاب وما وانا yana faruwa ne a wurare da dama musamman a ƙarshe-ƙarshen littafin mimma yushiru ila annahu sabaqathu lil muallifi sabaqathu lil muallifi buhusun wa muallafatun kathira abinda ke ishara zuwa ga cewa marubucin littafin yana da littafai da bincike da suka gabaci wannan wanda suke da yawa wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai ka ji bayani akan suna da lokacin da aka rubuta littafin sai mala ya ce manhaju tahqiqil kitabi wa ta'liqi alayhi salan da nasirul aqal yabi wajen yin tahqiqil littafin nan da kuma yi mishi ta'liqat salaktu fi tahqiqil kitabi wa ta'liqi alayhi al manhaj tali na shiga tafarki mai zuwa dangane da tahqiqi da kuma yin ta'liqi a littafin nan awwalan abu na daya tahqiqu nassil kitab na tsaya na tantance mai asalin gundarin matanin littafin salaktu fi tahqiqi nassil maslakil maslaka intikhabin nassil asah indi na bi salo na wajen tantance littafin nan ne ta hanyar zaben abinda nake ganin shine yafi inganta a wurina wa zalika ba'da ijra'il muqabala bayan na gudanar da ainihin wato comparison na gwada bayyana jami'in nusakh tsakankanin duka nuskokin yadda ake aikin shi ne kowane shafi ko kowace jumla malami sai ya karanta ta daga dukkan waɗannan kwafis ɗin ya ga sun yi iri ɗaya daidai wa daidai keke da keke shi kenan sai ya rubuta a cikin nuskar da yake amfani da ta wadda take yanzu za ta zama ita ce abin nan wato abin da takikin shi ya tiki abin da ya yarda cewa wannan shine abin da malamin ya rubuta ko zaton shi ya rinjaya akan cewa shine abin da yake sa ran haka malamin ya rubuta ya duba a haka tace ba haka tace haka duka sauran fa idza ikhtalafat an-nusakh idan aka samu sabani tsakankanin copies din fa inni fil ghalibi akhtaru an-nassa alladhi yaqtadihi as-siyaq amma fi yawan lokaci sai na zabi abinda nake ganin yanayin wannan sequence din magana jeren giyar magana zubin zancen yana hukunta kaza ya kamata a ce ma'ana wata zo da kana wata zo da tsara wata zo da asbaha misali sai duba to wani a daga cikinsu waɗannan akhwatu kana wace tafi dacewa da wurin bisa ma'ana sai ya ɗauka sai ya saka wata zo da subhanahu wa ta'ala wata zo da subhanahu subhanahu aliyu misali sai duba wanne ne abin da zai fi dacewa da siyakin sai ya saka ina ba ta fahimci wannan yace yayin da suke sabani kenan a mafi yawan lokuta abin da yake kenan fa in lam yadhhar li murajjahun min as-siyaq idan ya zama na rasa tantance wanne ne zan iya goyen baya ikhtartu mattafaqa alaihi galibun nusakh sai na zabi abin da yake tarjihi ta hanyar majority nuskokin mafi yawan su wanne suka goyi baya in ya samu uku sun zo da anin nabiyyi biyu sun zo da ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga dai duk abu ɗaya ne ko to amma yana so ya tantance meye abin da shi mai littafin ya faɗa ya rubuta a wajen idan uku suka goyi bayan bangare ɗaya ya samu majority kenan sai sai ainihin wato karkata zuwa ga wannan sai ya rubuta shi a nan ne sai yake cewa wa ushiru ila nasil marjuhi fil hamish a ƙasa sai na sauke lamba na ce nuska kaza ta zo da wani abu shine kaza amma na karkata zuwa ga wannan da na ambace shi a sama ne wai idza kana al-ikhtilafu bayna an-nusakhi lahu ta'sirun fil ma'na fa inni u'allilu wa ufassiru al-ikhtilaf idan ko ya zama wannan sabanin da ya bayyana tsakankanin copies din zai iya zama yana da ta'asiri wurin canza ma'ana wato ma'anan magana za ta iya canzawa da gwargwadon canjin fa inni u'allilu zan tsaya na fito da magana karara na faɗi dalilin da nake ganin ya sa na karkata zuwa ga wannan wa ufassirul ikhtilaf kuma nayi bayanin bambancin da ke tsakani wa tarjih kuma nayi bayanin ina na karkata idan tadaha li zalika idan ainihin wato al'amarin ya bayyana gare ni kaga aiki da yake bukatar kwarewa tukunna na iya mu'amalantar sunu sus din da sanin irin wato uslubin shi marubucin da sanin ka'idojin larabci da sanin sauran ilmomi waɗanda suke ulumul ala za su taimaka ma mutum wajen iya fahimta ya ya kamata a faɗi magana yaya ne kuma kimar magana a ma'ana in an faɗe ta a haka duk waɗannan imkaniyat ne da mutum yake bukata a ce yana da su kafin ya fuskanci aikin ta haƙiƙi za ka ga mu alhamdulillah ma nan ƙasa da mutane ma ba sa yi ba sa wannan karambanin kafanallahu sharrahum ko duk karambanin mutane suke sun fi gane wasu abubuwa daban waɗanda ba wannan ba domin wannan bai karambanantuwa aikin ta haƙiƙi sai in ka iya shi baya karambanantuwa akwai abubuwan da mutane suke iya shiga rigar malamai a matsayinsu na 'yan takife su yi shi da sunan malanta ne irin raddi ko wa'azi ko kuri da cika baki ko karantarwa a laspika ko zuwa gidan rediyo ka ba da fatawa ko haɗa gangami duk irin wannan suna yiwuwa da ganganci suna yiwuwa ko rubuta 'yan ƙananan littattafai irin 'yan islamiyya 'yan pamphlet da 'yan rubuce-rubuce na kwafe-kwafe daga nan daga can amma duk abin da zama original output za ka bayar irin wannan wanda bayan da za ka kwafa to baya yiwuwa kaulan wahidan bai yiwuwa wannan domin dama mu na farko mutane kasashen musa da kasalar rubutu wani wasiƙa idan zai rubuta sai an taimaka mai wasiƙa wannan zai rubuta kai wani kotek zai wa matar shi sai ya mika fiye din shi ya ce human typing a jikin hansa din shi walla email wani wani zai rubuta sai an taimaka mishi haka to kaga na farko kasala tana dama mutane baya ga kasala kuma qillatul ba tana dama mutane da kuma waɗanda suke da ba'a su kuma duniya ta ta janye musu hankali fiye da wannan aikin akwai malamai wanda sun iya aikin za su iya yi kuma amma sun zama 'yan duniya duniya suke nema yadda sauran 'yan duniya suke nema ba su da tunanin bari su zauna abinda Allah ya sanashe su na ilimi su kuma su yada shi kowa ya samu fa'idar shi da sai sun samu duniyar kuma su samu lahira insha Allah amma su biye wa duniya irin biye wadda sauran 'yan duniya suke mata sai zama in ma sun samu duniyar da to shikenan sun samu in ko ba su samu ba sun yi bi babu kenan Allah shi kyauta da ka ga da wuya a nan ƙasar ka ji mutane suna magana akan ta hakiki kamar da suke da rigima yin magana akan hadisi kaza ai ba za a yi aiki da shi ba ko za a yi aiki da shi ko ya inganta ko bai inganta ba ko abu kaza shine fatawarsu da wuya ka ji yanzu wannan katukan da muka yi waɗannan akan ta hakiki wanda ya saurari kasa dinnan in ba irin yan makarantar nan ko wanda ya san me hakiki ba zai ji abin is boring ko ana magana akan nuska kaza kaza kaza kaza ba zai ba zai ji shi da dandanan dadi ba ko amma kaga mu da yake mun saba irin abubuwan mu gashi muna fahimta abin da muke to irin wannan yana da sauki dan inda mutane sun yi girin gidi shin shiga shi watakila zai ja fitina fiye da wanda wasu abubuwa suke ja domin shi rubutu hadarin shi shine duk wanda ya rubutu kamar da malamai suke cewa to ya riga ya fito ya yi saranda a gaban abokan gaba ma'ana duk wanda yake so ya caka mashi makami a inda ya ga dama ya ce ga yadda nake kuma wannan rubutun zai tabbata iyakar duniya in Allah ya so bayan shekaru ɗaruruwa za a zo a mai hukunci da gwargwadon abin da ya rubuta wanda ba su san shi ba bai san su ba irin yanzu da muke waɗannan hukunce hukunce a ce ibn taimiya ƙwararren malami ne ibn qayyim mausu'a ce zahabi ya kai ya kawo kana tunanin sai kuma ka ji an baci wani an ce wani kuma haɗibul lele ne bai sa abin da yake ba ko ta yaya ake gana haka daga abin da ya rubuta ko wataƙila inda yana raye ba za a yi mishi wannan hukuncin ba amma yanzu babu wani alaƙa da ke tsakaninmu da shi sai abin da ya rubuta da haka mutane masu karambanin rubuce-rubuce su san wannan san cewa suna wa kansu hukunci ne ta anan duniya kuma tarihi zai wanzar da sunansu kuma za a musu ainihin wato hukunci da gwargwadon abin da suka rubuta Allah ya sa mu dace malis yake cewa ammal matbu'atu fa innaha idan faradat bi ibaratin aw ikhtilafin fa inni la uthbitu man faradat bihi fi sulbil kitabi shi ko bugun rubutun injin nan na Hamidul Fiqi idan ta, zama ita ce ta keɓanci da wani abu wanda sauran ta saba musu to bana tabbatar da shi a cikin asalin matanin wa inna ma ushiru ilayhi fil hamish nakan yi ishara zuwa gare shi ne kai a ƙasa wa zalika li amrayni na yi haka ne don abubuwa guda biyu awalan na farko kasartu akhta'iha yawan kurakuran da ke cikinta wa ziyadatiha da kuma ƙare-ƙarenta wa ziyadatiha da ƙare-ƙarenta wa tasarrufu fiha da kuma samun canje-canje da ke cikinta wa azunu zalika raji'un li nuskati allati tubi'at anha ina tsammanin wannan canje-canjen yana komawa ne zuwa ga kwafin da daga ita ne aka kwafi wannan na inji din asaniya dalili na biyu na yin haka anna nuskatan lati kutibat anha ghairu ma'rufa ladayya saboda kofin da aka yi nasakhin wannan bugun inji daga gareta to ba ni da ita a hannu ban san ta ba zan iya hukunci akan ta ba sai mas'ala ta biyu dangane da tahqiqin yace takhrijul ahadisi wal athari wa isbatin nususi sai kuma takhrijin hadisai ma'ana yin bayani akan a wani wurare ne waɗannan hadisan suke da kuma hukunce-hukuncensu na inganci ko rashinsa da kuma yin bayani akan asar maganganun wasu malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai wanda ibn taymiya ya ta kawowa a ina za a iya samun su ina ne masadir ɗinsu da mazan ɗinsu wannan ma bayani akan haka da kuma isbatun nusus shine abin da ake isbatun nusus shine maganganun kafin a ce ibn a rubuta cewa ibn taymiya ya ce wana ya ce a kawo nasin da ya ce wana ya ce din kafin na rubuta wannan nassin a matsayin mai muhakkiki yadda ake yi sai na koma inda nake tsammanin wanan nan ya faɗa naga cewa haka take maganar wana din nan ko da an san bambanci kai da ake gyarawa misali ibn taymiya ya ce ahmad dan hanbali ya ce sai na ga wannan magana ina tsammanin tana cikin kitabus sunna ne nashi sai in koma duba a can in na ganta to sai na kwafo na gwada inda ya faɗa ɗin nan shi ibn taymiya haka take a can sai na tabbatar inda aka san bambanci na gyara kuma ne bayani haka ma hakikai suke yi idan kuma ya faɗi magana ka gama iya gararan bakka baka ganta ba sai ka ce wannan ban san inda ya kufu ba to da ka dole zama kana da wato zurfin hangen nesa wajen sanin mazan ina ne wuraren da ake expecting magana iri kaza za a same ta kaga dole ya zama ka san malaman da irin maganganunsu da kuma a cikin waɗannan irin littafai ne suke yin ire-iren wannan maganganun da zaran an ce ibn liqayyim ya ce irin maganar da ya faɗa din ya kamata kai ka fara tunanin to ina tsammanin a littafi kaza ne da gwargwadon magana akan me take magana da zaran ka ji magana tana magana akan saki ta ibn liqayyim ko to zaka fara tunanin hala tana cikin igasul lafan zai zama daga cikin mazan ɗinka da zaran ka ji magana daga ainihin ibn an ce ibn hazirin ya ce sai ka ji sharhin wani hadisi ne da ke cikin bukhari za ka ba tunanin hala a fatuhul bari ne ya kamata karka fara tunanin a cikin nufatun nazar dole ka zama kana da wannan kan gadan in baka da wannan kan gadan ba za ka iya abin nan ba kamar direba ne direba yanzu wanda ya san kasan nan ya saba zuwa garuruwa yana kadara mutumin kasar damatari ne bai taba zuwa ainihin wato sakkwata ba daga sai ya dauko kuma kaya daga kano za shi sakkwato shin zai ce sai ya je garinsa ya tambaye na hanyar sakkwato ya kamata daga nan ya fara zanto ta ina ne sakwata kuma yanzu in bai san sakwata ba ta ina ne mazan na inda zai watakila ya ce to ya kamata ina tsammanin ta wajen katsina ne misali ya fara wannan tunanin ko ko da dai tambaya sai ya fara wannan wato mental abun na din working din na tunanin ina zai same ta to dole ka zama kana da wannan yan kasuwa duk sanda ka zo nema abu a wurin su in ba su da shi za su fara tunanin agunwa za a samu a wani wuri za a samu menene farashin da hala za a samu me suke sa ran za su samu a ciki ko kana faɗa ya gama wannan calculation din kuma yana ciro waya in ya kira mutum ɗaya biyu za a samu abu kana tsammanin mutumin da bai da kangaro a kasuwanci zai wannan ba zai yi ba to haka wanda bai da kangaro a karatu ba zai wannan aikin ba ina fata mun fahimci wannan to da haka shine wannan ake ce ma isbatun nusus duk ta hakiki sai an yi wannan tun daga kan kalmomin haka suke a rubuce wasullar da li'irabin da yawan maganar haka take a wuri ɗaya ko ya yi klifin wani waje ko ya yi tasarrufi musamman ibn taimiya bizzat an tabbatar da fannin da yake rubuta duk da ka yake rubuta su abubuwan nan haddace su yayi abinda ko duk ka haddace akwai yiwuwar ka zo faɗan shi ka canza wani harafi ko ƙara ko ka rage da ka dole sai an yi isbatin su za ga yayi shi sosai a ciki za ga gansu ga yana inda yake kawo nusus yana yana yana bolding din ainihin wato harufan dan ya nuna cewa wannan quotation ne magana wani ne kuma ya tantance ta idan akwai magana zaka ga sunan zamu tarar da su duka a cikin hamish din sai dai ban san waɗannan nuskan nan misriya ko ta dauke da waɗannan bayanan ba wallahu a'lam tana dauke da su eh ina ganin masu nuskan nan misriya ba sai kun kawo da kofi ba Allah shi kyauta sai ya ce fi takhrijul ahadith hawaltu qadar al-imkan wajen takhrijin hadisai na yi ƙoƙari iyaka iyawata an akhtasira na taƙaita wa aktasira kuma na tsayu na yi kaɗan ala ƙadarin daruri na alal ƙadarin daruri na tsayi akan abin da yake na dole fi takhrijin ahadis domin na yi takhrijin a hadisan tafadiyar da tatsuwilil kitabi don na hana littafin yin tsawo wa iskalihi bil hawashi ko kuma na nauye da shi da hawamish za ga akwai takhrijin da mutane suke na 'yan kasuwa da kwamfuta ake yin shi sai mutum ya kawo maka mazan masadir na hadisi sai kawo maka guda saba'in wani yana wuri kaza yana wuri kaza lamba kaza lamba kaza kawai da kwamfuta yake shi da programs yake shi a ƙarshe kuma zai faɗa maka ingancin hadisin ba to mal nasir akal baya yin wannan zai iya takaito akan masadir ɗaya biyu uku hudu sai ya gaya maka hukuncin shi ya wadatar kawai a ce misali akhrajahu abu dawuda wa tirmidhi sai kawai ce wa ghayruhuma kawai shikenan da wasu da ita cewa wane sa'idu dan mansur ya fitar dara kutsin ya fitar wane ya fitar sai kaga hamish din ya fi littafin yawa yace kada na zama na nauye shi da wannan ainihin hamish sai na yi shi hawa shi sai na yi shi ainihin kadan fal ahadithul mawjuda fi sahihaini hadisan da ke cikin bukhari da muslim aw ahadihima ko ke cikin ɗayan su fa inni fil ghalibi aktafi bi bayani makaniha minhuma aw min ahadihima amma fi yawan lokuta ina takaituwa akan bayani kan inda hadisin yake a cikin bukhari da muslim ko a cikin ɗayan su لأن المقصود domin abin nema shine huwa litminanu ala darajatil hadis shine zama an natsu hankali ya kwanta da cewa wannan hadisi an san matsayin shi wajen inganci ko rashin inganci wadhalika hasilun kuma wannan zai faru zai tabbata bi azwihi li sahihaini aw adihima da zaran an danganta shi zuwa ga bukhari da muslim ba bukatar bayan an ce bukhari da muslim a ce kuma abu dawuda da tirmizi da hakim bai haƙi ma ya fitar wana ma ya fitar a faɗin tafi wajen guda talatin bayan abin da ake nema ya tabbata shine mene inganci bukhari ko muslim ko ɗayansu ya wadatar sai malai yake cewa wa kadhalika hakanan kuma idza ashara al muallifu idan malam ibn taymiya ya ishara ila darajatil hadith yace ya bayyana matsayin hadisin wajen inganci ko rashin inganci fa inni qad aktafi bidhalika wani lokaci nakan wadata da wannan hukunci nashi ba da ma ushiru ila makanihi fi kutubil hadith bayan na yi ishara zuwa ga inda hadisi yake a cikin littafai ma'ana ibn taymiya wani lokaci yakan ce warawa abu dawuda bi sanadin hasan to wannan maganar da ya cewa sanadin hasan idan nasir akal ya ganta ya yarda da ita shi kuma ba sai ya ƙara maimaitawa ko ya kawo wani malami ba domin ibn taymiya ya isa ya inganta shi din sai ya takaita akan wannan magana sai ya ce abu dawuda a cikin mujallar na kaza shafi na kaza babi kaza lamba hadisi kaza wa khalas wa amma ma siwa zalika min al ahadith allati laisar fi sayyaini yace amma abin da ya wannanci waɗannan na hadisan da ba su cikin bukhari da muslim walam yushir almuallif ila darajatiha min as-sihhati aw ad-da'af min as-sihhati wa ad-da'af waɗanda kuma malamin da yayi ishara zuwa ga inganci ko rashin inganci game da su ba fa inni ajtahidu qadar istita'ati anan nakan yi iyayi na bi bayani darajatiha dan bayanin matsayin su na inganci ko rashin inganci imma bil isharati ila ma qalahu ba'd al-ulama'i al-mu'tabirin fiha ko dai ne nuni zuwa ga abinda wasu malamai waɗanda suke ababan yadda da su ne game da ainihin wannan hukunci malaman da yake suna da ilimin da an yadda da su duniyar ilimi ta yadda cewa sun isa su faɗa misali ya ɗauko magana daga kan imamu ahmad ko imamu nasa'i ko abu dawuda ko tirmizi ko bukhari ko abu zur'a ko dara kutini ko ibnu hajarin ko imamu zahabi ko ibnu kasirin ko nan kurkusa irin su jamaluddin al-qasimi su malam ainihin wato albani nasiruddini ko ahmad shakir ko makamantansu malaman da dai suke a duniyar ilimi an san su da ilimi da sanin hadisi da kwarewa da amana da sa aka natsu idan sun yi hukunci an san babu sarrai babu ganganci sai kawo magana daga gare su yace sannan sai ce wa ihalatul qari alal maraji sannan kuma na faɗa mai karatu wuraren da maganganu suke au ko kuma idza lam ajid fil hadisi kalaman li adil a'imma idan ban samu magana wani malami daga cikin limamai game da hadisin ba ajtahidu sai na tsaya na yi kokari fi dirasati sanadi wajen yin dirasa isnadin sa bi nafsi ni da kaina summa azkuru ma tawassaltu ilayhi sai na bayyana abin da na kai gare shi wa hadha qalilun jiddan yace wannan dan kadan ne kwarai kar manta malamin nan fa yayi littafin ne a matsayin fa thesis na masters ba amma tun a lokacin ya iya takhriji jama'a yanzu aka tare da mutum ya da masters a islamic studies bai ma san me takhriji ba ba a nan kasar kadai ba me masters ne kaji thesis ne na masters asali mun jigo amma kaji tun a lokacin in ya kawo maganar malamai to sai ya wadata da ita in bai samu ba fa yace sai ya dauki isnadin ya tsaya ya tantance shi da kanshi sai ya bayyana abin da hukuncin shi na ilimi ya tiki yace amma wannan kaɗan ne kwarai saboda galibin hadisan ya samu maganganun malamai game da su game da ingancin su kwarai sun ingancin su saboda yadda lokaci ya kure za mu tsaya anan tunda mun samu gaba sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah madauki sarki ba mu ladan faɗa da ainihin ladan aikata shi kurakuran da suka faru Allah ka mana gafara Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya mishi gafara ya Allah karbi ayyukan shi na alkhairi ka gafarta kurakuran shi Allah ka bashi darajar shahidi shi da Abdullahi da matarsa Umma Abdul Barri sannan ya Allah ka rike abin da suka bari a baya na dangi da iyalai da ƴan uwa da ɗalibai da karantarwa da manhaji da wannan makaranta ta mai albarka muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya musamman bangaren mu na arewa Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah wannan bala'i da kake zartar mu da shi idan kurakuran da muka yi ne ya Allah mun tuba Allah ka ɗaga mana ƙafa Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka gyara mana wannan ƙasa ka gyara mana yanayin tsaro da tattali da kasuwanci da addini da mulki da siyasa da sauran rigingimin da suke faruwa a wannan ƙasa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh